danna lakin sannan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa a youtube channel mai suna abba guy kai kuma me aka zo ka tsaya akan mu kake ta wani dacin rai hajiya ba dole ki gare na bace ba masara ya ƙara kuɗi wake ya ƙara kuɗi taliya ta ƙara kuɗi garin kwaki ma ba a bashi a baya ba shi ma ya ƙara kuɗi Allah ya kyauta amin wannan tsadar rayuwa ya Allah Ubangiji ka fitar mu Allah ka sa mu ga bayanta da alkhairi. A ƙasar nan. Komai ya canja. Mutanen da suke kwana da yunwa a ƙasar nan tamu ta Najeriya suna da yawa. Kuma haka ne kam. A kullum mutanen da suke kwana da yunwa a ƙasar nan. Sun fi biyar. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Allah. Allah. Allah wannan yanayi da ƙasar mu take ciki. Allah Ubangiji ya kawo mana sauyi. Amin ya Allah. tsadan shinkafa tsadan wake tsadan taliya tsadan masara Allah Ubangiji ya kawo mana sauki Amin. Allah duk wani abun da ya yi tsada a ƙasar nan da ma duniya baki da Allah mun roƙe ka Allah kawo mana sauki. Amin ya Allah. Marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya. Amin ya Allah. Wancin rayuwa tsadar rayuwa Allah dukkanin abin da ya dame mu a ƙasar nan Allah mun roƙe ka Allah kawo mana sauki. Amin. Shugabannin ƙasanmu da suke mulkan mu Allah mu roƙe ka Allah ka ba su ikon yi mana adalci. Amin. Allah Najeriya wayo wayo. Wayo Allah. Najeriya talaka na shan bakar wuya Allah sarki mai duniya yara manna kasar Najeriya. Danna lakin sannan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy.